This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murar Amurka kuke saro kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita, arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya da biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma dukkan dukkansu a zango FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragaman shirya a wannan safiya. Ka Ibrahim din da kanun labarai. Sojojin Najeriya sun kubutar da wasu 'yan mata 200 da mata 93 a jiya talata. Dokar hana fita ta tsawon dare ta fara aiki a birnin Baltumo, bayan abinda 'yan sanda suka kira wuni guda mai cike da kwanciyar hankali. sannan kasar nepal ta ayyana ranaku uku na makokin waɗanda mummunar girgizar ƙasar nan ta ranar asabar ta rutsa da su wadda ta hallaka mutane kusan dubu biyar to allah ya kyauta when are able to ascertain that some of them are then uh, we can Shugaban kwamitin dattijan Chibok Pogo Bitrus yake cewa idan aka gaskanta akwai 'yan matan Chibok cikin waɗanda sojojin Najeriya suka ceto, to za mu fara murna. I. I. Honorable Jerry Kumdusi, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance. Kun Malam Bashir Ahmed, Maga magatakardar da ya rantsar da Honorable Jerry Kundusi a matsayin sabon kakakin majalisar Adamawa. Za ku saurari wannan rahoto bayan labaran duniya. A Nijar ana zaman makokin sojojin ƙasar da Boko Haram ta halaka. Muna kuma tafi da shirin demokradiyya a yau. halin yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Najeriya sun kubutar da wasu 'yan mata 200 da mata 93 a jiya talata, to amma har yanzu ba a tabbatar ko wasu daga cikin waɗanda da aka kubutar ɗin ɗalibai 'yan matan nan ne da aka sace su shekara guda da ta gabata ba. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka wato Najeriya Major Janar Chris Olukolade ya gaya wa wakilin wannan gidan rediyon kristan cewa an samu waɗanda aka sace ɗin ne a wasu sansanoni uku na wuraren da ke hannun ƙungiyar boko haram mai tsatsauran ra'ayi olukolade ya ce yankin na ɗaya daga cikin wuraren da suka rage a hannun 'yan boko haram bayan da sojoji suka fatattaki wannan ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin addini daga wasu garuruwa da ƙauyukan da suka kwace ya ce tuni sojoji suka lalata sansanonin 'yan boko haram sun ce sun sace ɗalibai 'yan mata 200 daura da ƙauyen Cibok da ke arewacin najeriya a cikin watan afrilun shekara ta 2014 al'amarin da ya janyo kururuwa a faɗin duniya dokar hana fita ta tsawon dare da ta fara aiki a birnin baltimore bayan abin da 'yan sanda suka kira wuni guda mai cike da kwanciyar hankali wadda ta biyo bayan tashe-tashen hankula kan mutuwar wani matashi bakar fata da ke tsare hannun 'yan sanda yayin da dokar ke gab da fara aiki babu alamar cewa masu zanga-zangar da ke bisa titi za su bi umarni su tafi gida to amma faduwar rana ke da wuya a jiya talatar titunan da da ada ke cike da masu zanga-zanga na sa'o'i hudu su gabata a maimakon haka sai suka cike da masu waƙe-waƙe da raye-raye da kuma rungume-rungumen juna magajiyar garin Baltimore Stephanie Rawlings Blake ta shafe tsawon wunin tana ziyarta unguwanni ta ce nan fa ta ga ainihin Baltimore inda mutane ke ta ƙoƙarin maido da birnin cikin hayyacinsa. Wasu ma sun yi ta kawo abinci da ruwa ma 'yan sanda da ke sintiri a layukansu. Wakiliyar muryar Amurka Victoria Maci ta ce bayan barkewar wata 'yar hatsaniya a wani sashi na birnin sai wasu daga cikin ma zanga-zangar suka mai da kansu shamaki tsakanin 'yan sanda da masu wato fusatattun masu zanga-zanga. To amma duk da alamar kwanciyar hankalin da aka samu Baltimore na ƙarƙashin dokar ta ɓaci. Yan sanda da dogarawan tsaron ƙasa na musamman za su ci gaba da kasancewa a sassan Baltimore da aka fi samun tashin hankali. Dokar hana fita daga ƙarfe goma na dare zuwa ƙarfe biyar na asuba za ta ci gaba da aiki duk tsawon wannan mako. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasar Nepal ta ayyana ranaku uku na makokin waɗanda mummunar girgizar ƙasar nan ta ranar Asabar ta ritsa da su, wadda ta hallaka mutane kusan dubu biyar ta kuma jefa dubbai cikin matuƙar wahala. Wani jawabi a ta gidan talabijin a talata, Firaministan Nepal Suji Kwairala ya gode ma masu kawo gudummawa ya ƙara da cewa har yanzu babban ƙalubale shine iya isa wuraren da ke can lunguna. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wannan bala'in ya shafi mutane wajen miliyan takwas ta yadda mutane miliyan ɗaya da rabi ke buƙatar abinci. Majalisar ta ɗinkin duniya ta ce za ta yi amfani da dala miliyan goma sha biyar daga cikin ajiyarta ta ayyukan gaggawa babbar jami'ar kula da agaji na majalisar ɗinkin duniya valeris wato sashen agaji na majalisar ɗinkin duniya valeris amas na shirin zuwa nepal gobe alhamis don daɗa jan hankalin duniya kan wannan matsalar da kuma ga yadda ayyukan ceton ke gudana jami'ai sun faɗa jiya talata cewa adadin waɗanda suka mutu a yanzu ya zarce dubu hudu da mutane dubu tara da suka samu raunuka suka ce wannan adadin ma na iya karuwa yayin da ayyukan ceto kuma masu ayyukan ceto da na ta tonon baraguzai da kuma isa wasu lunguna mutane da dama sun sake kashe wuni wato wani daren a filin Allah ko kuma cikin tantuna saboda hucin girgizar kasar mai karfin hudu zuwa biyar a ma'aunin girgizar kasa da ke ci gaba da jijjiga yankin bayan girgizar ƙasa kasar mai ƙarfin 7.8 a ma'aunin girgizar ƙasar ta ranar Asabar. Wakilin muryar Amurka Steve Harman, wanda ke birnin Kathmandu, ya faɗa jiya talata cewa ba zuwa birnin ba ne ke da wuya iya isa sassan da ke buƙatar ajejje ne ke ci gaba da zama ƙalubale. Amurka ta ce jiragen yaƙin ruwan Iran da kuma na sintirin ruwanta sun yi ta harbe-harben da suka ratsa matokarar wani babban jirgin dakon kaya wadda ke ɗauke da tutar Marshall Island a mashigar ruwan Hormuz da ke yankin ruwan ƙasar Iran. wani babban jami'in amurka ya faɗa cewa jirgin dakon kayan mai suna mask tigris na tafiya ne a mashigar ta zuwa mashigar ruwan ƙasashen laraba a jiya talata a bisa lawalin da duniya ta amince da shi yayin da wannan al'amarin ya auku har yanzu dai iran bata ce komai ba hukumance to amma kamfanin dillancin labaran fas da ke iran ya ruwaito abin da ya kira majiya mai tushe na cewa hukumar harkokin ruwan iran ta ce ta bayar da umarnin kama jirgin saboda wata takaddamar kuɗi tsakaninta da mai jirgin mai magana da yawun ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon kana steve warren ya ce jirgin dakon kayan na cikin ruwan iran ne a yayin da ake aka tunkare shi labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc kamar yadda watakila kuka saurara cikin labaran duniya rundunar sojin najeriya ta ba da labarin ta ceto 'yan mata mai da mata casa'in da uku daga sansanonin 'yan boko haram da ke dajin sambisa kamar yadda rahoton da wakilin muryar Amurka Kristan ya aiko mana daga Legas ya nuna babu tabbas ko waɗannan da aka ceto akwai 'yan matan nan 'yan makaranta da 'yan bindiga suka sace su daga Chibok a bara. Rundunar sojin a shafinta na Twitter ta ba da sanarwar cewa ta ceto ‘yan mata mai da mata casa'in da uku daga sansanonin ‘yan Boko Haram cikin dajin Sambisa, sai dai ba za ta iya ba da tabbacin cewa ko a cikinsu akwai ‘yan matan nan da aka sato daga Chibok ba. An hakikance cewa dajin Sambisa shine tunga ta ƙarshe da ‘yan bindigar suke da ita a arewa maso gabashin ƙasar. A farkon wannan watan ne sojojin ƙasar suka ba da labarin za su kai farmaki cikin dajin a wani bangare na kamfen da suke yi na gama da ‘yan bindigar masu tsatsauran ra'ayi. Kakakin rundunar ƙasar Manjo Janar Chris Olukolade ya ce sojojin suna ci gaba da yaƙi da nufin kama dajin baki ɗayansa. The mission is still continuing. In fact, we have not cleared all the identified camps. We have camps that were identified in the intelligence that Ana ci gaba da tafiyar da wannan mataki domin mun kakkaɓe sansanoni da muka tantance zamansu, akwai wasu sansanoni da muka gano a bayanan ayyukan leƙen asiri waɗanda tilas su ma za mu wargaza su. Pogo Bitrus shi ne shugaban kwamitin dattijan Chibok kuma wakili ne na iyalan 'yan matan da aka sace a garin na Chibok. Ya ce ɗaya daga cikin iyalan da ya magana da shi yana nuna ƙwarin gwiwa kan labari da aka samu. when are able to ascertain that some of them are Chibok gas, then uh, we can start rejoicing. Idan muka tantance cewa wasu daga cikinsu ‘yan matan Chibok ne, to za mu fara murna. Iyalan suna da hujjar nuna shakku, domin a baya an ba da bayanai kan sakin ‘yan matan waɗanda ba su tabbata ba. Jim kaɗan bayan an sace ‘yan matan sojoji suka yi kuskuren cewa an ceto galibin ‘yan matan nan. Cikin watan Satumban bara kuma, rundunar ta sake ba da wani rahoton cewa an gano wasu ‘yan matan, amma bayan ‘yan sa'o'i suka yi amai suka lashe. A birnin New York, jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan harkokin ilmi Gordon Brown ya ce labarin an ceto ‘yan mata mai tankoda daga ina suka fito labari ne da ke faranta rai. ku kai garkuwa da yan mata. Ku tausaya waɗanda kuka kai garkuwa da yan mata. ce, mu Saboda ‘yan baya, ku tausaya waɗanda kuka A makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar kuma hukumomin kasar sun tabbatar da kasar ta yi hasarar sojoji da dama a wani harin da mayakan Boko Haram suka kai kan dakarunta a tsibirin da ake kira Karamga da ke kan iyakar kasar da Chadi. Ga Shu'aibu Mani da rahoto. tun dai ranar 25 ga watan afrilu ne yan boko haram suka kai wani samami ga sojojin gwamnatin nijar da ke fagen daga a tsibirin karamga Côté force de défense et de sécurité, 46 morts, 9 cikin gida Malam Hasmi Mas'udu kenan ke bar sakamako na wannan artabu tsakanin sojan Nijar da 'yan Boko Haram bangaren sojan Nijar. sojoji 46 suka fada faken daga tara suka jikita 32 suka fata sam. bangaren 'yan boko haram 156 aka kashe yayin da farfulla 28 ta rutsa da su har lahira lokacin wannan artabu sai da wannan hari ya girgiza 'yan ƙasa inda suke nuna matukar juyayi da kuma ba da shawarwari ga gwamnati a wanga hari da aka kai ma sojojinmu gaskiya mun yi bakin ciki kuma sai dai mu ce waɗannan waɗanda Allah ya sa suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu su kuma waɗanda suka yi ciwo Allah ya ba su lahiya alaka gani wani mataki ya dace gwamnati ta ɗauka matakin da ya kamata gwamnati ta ɗauka ta nemi kayan aiki shi soji dama wanda aka ce soji an ɗauke shi soji ai da an dauke shi da mutuwa soji bai tsoron yaki in dai da kayan aiki ina ta'aziyya ga an ga soza da iyalansu da ɗiya da mata an da aka kashe da abin da nake so ga shugaban kasa. shine in Allah ya nuna ni so nake an na yan kungiyar Boko Haram mai zaman a ce an tada masa jirgi wanda zai a samu a tare ko ina da ko ina a halin yanzu gwamnati ta ɗauki matakai babbara na sama da kasa wajen neman sojojin da su ce lokacin artabu des opérations de ratissage avec des moyens terrestres et aériens sont en cours dans le secteur pour retrouver les éléments de FDS portés disparus. Gwamnati kuma na nuna alhini ga ƙasa da dukkan iyalan matattun. Sannan gwamnati ta ce za ta saka ƙarfi da kayayyakin aiki domin kakaba 'yan Boko Haram ga kuma tsere waɗansu 'yan kwanaki na zaman makoki a faɗin ƙasa. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi a jamhuriyar Nijar. To a gaida Shu'aibu Mani, bari mu koma Najeriya inda dambarwar siyasar jihar Adama take ikirarin awon gaba da kakakin majalisar dokokin jihar Alhaji Ahmed Umaru Fintiri ga rahoto da Sanusi Adamu ya aiko mana daga Yola. Hi, hi, Honorable Jerry Do solemnly swear. And affirm. I will be faithful. That I will be faithful. and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria Kun ji Malam Bashir Ahmed, magatakardar da ya rantsar da Honorable Jerry Kundusi, mai wakiltar mazaɓar Gombe a matsayin sabon kakakin majalisar Adamawa. Wani bangare ne na yan majalisar dokoki mai kunshe da wakilai guda tara daga cikin ashirin da biyar ya yi zamansa a gidan gwamnatin jihar Adamawa karkashin shugabancin wucin gadi na Honorable Mrs. Wale 'yar majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar Damsa, inda ta gabatar wa zaman takarda dauke da sa hannun goma sha bakwai daga cikin 'yan majalisar dokoki ashirin da biyar da suka amince a tsige kakakin majalisar dokokin. Tsige kakakin majalisar dokoki na jihar Adama Alhaji Umaru Fintiri wanda ya zo 'yan sa'o'i kalilan bayan ya dage zaman majalisar wanda ta dawo daga hutun makonni uku. Kakakin majalisar dokoki na jihar Adama Alhaji Umaru Fintiri ya shaida wa muryar Amurka cewa har yanzu yana kan kujerarsa. Kakakin majalisa guda ɗaya ne majalisar adamawa guda ɗaya ne a karkashin shugabancin honorable ahmadu umaru a fintiri in akwai wani abin da aka yi wannan ba da sani mu ba saboda yau mun yi zama kuma yadda doka ta shimfiɗa a majalisa mun yi aikin mu kuma mun tashi lafiya amma da yammancin nan mun samu labarin cewa shi gwamna ya yi sponsorin membobi guda tara sun je sun a ofishinsa sun ce sun cire speaker da deputy speaker kuma sun naɗa wani sabon speaker na farko in haka ya faru ma ba daidai ne ya kasance sun zauna ofishinsa tabbas a yi wawura a ɗibi dukiyar jama'a a kibiyan albashin mutane na wannan watan da ya kare. Na tambayi sabon kakakin majalisar dokokin Honorable Jerry Kundisi kowaɗanne dalilai ne suka sanya tsige Alhaji Umaru Fintiri. guda uku na farko duk lokacin da aka kawo kuɗi a majalisa a bawa membobi ba zai ba membobi duka haƙƙi na biyu ya zaɓi wasu membobi su ne mutanen sa in an zo da su za a yi wannan da su za a yi wannan na uku sun fuska da yake nuna wa membobi da staff da gwamnanmu na jihar Adamawa wannan shine karo na uku da ake sauya shugabancin majalisar dokokin jihar Adamawa a wa'adin wannan gwamnati Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola Najeriya kowa siyasa bana taimuna tarnaki. Ta ya musa rungunan kara ta ci da alhaki. Waye garin marashi haske za ya zabe waki. Ban take gaskiya ba hili ni ka kariya. Kwalin kuriya na gwamna samun ka da moriya. Mamu da mijin Saratu ma dai maka godiya. Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An gudanar da makon rigakafin cututtuka na ƙasashen Afirka da Hukumar Lafiya ta Duniya ta gudanar. Za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirin hantsi idan Allah ya so. Yanzu karfe ɗaya da minti goma sha bakwai ga Ahmed Lalo da shirinmu na gaba. Dimokuraɗiyya a yau. yanzu dai batun adawa a Najeriya na ci gaba da jan hankulan jama'a yayin da jam'iyyar APC ke shirye-shiryen kafa gwamnati. Shin ina alfanun a bari 'yan adawa su yi adawar su ba tare da tsangwama ba? Tana ba gwamnati da ke ci wato damar ka taɓa ganin kurakuran ko a dinga cewa da ba a yi kaza da dai ba. Shin demokuraɗiyya za ta yi tasiri ba tare da adawa ba? Kuma wannan yana da hatsari ainihin. Yau akan waɗannan batutuwa za mu tattauna a cikin shirin na demokuraɗiyya a yau tare da ni Mahmud Lalo. kamar yadda aka ji a farkon shirin batun nuna adawa a najeriya na ci gaba da ɗaukan hankulan 'yan ƙasar yayin da masana ke fargabar samun jam'iyya ɗaya rak a ƙasar wasu na nuna mahimmancin adawa ga tsarin demokuraɗiyya wanda wasu ke kwatantawa a matsayin ruhin siyasa Da farko ga Malam Abubakar Sa'idu Sufyanu El Sadiq mai sharhi akan al'amuran siyasa. Ya kuma fara ne da nuna fargabarsa kan rashin adawa a demokuraɗiyar Najeriya. Ina zaton wata watakila nan gaba kaɗan za a waiga ne gaba ɗaya a gaba wata jam'iyyar da take mulki a Najeriya sai ita APC ko kuma wannan yana da hatsari ainihin. Abin da ya fi kyau shine in mutum ya yi takara ya faɗa jam'iyyarsa to ya yi zamansa a cikin jam'iyyarsa ya waiga baya ya duba ya ga me yasa ya faɗi a cikin zaben da ya gudana jam'iyyarsa ta faɗi ne saboda sun gaza cika wa mutane alƙawura ko kuma a'a saboda wasu matakai da suka ɗauka waɗanda al'umma ba sa so to idan aka duba waɗannan matsaloli shekaru hudu ba yawa ne da su ba sai mutane su zauna su gyara jam'iyyarsu su duba kuma kurakuran da ita jam'iyya mai ci take yi a gwamnati in alabashin aka zo kamfe sai ya kasance sun amfani da wannan ya kasance abin da za su nuna wa al'umma cewa a zaɓenmu da kuka yi a da ba mu ci zaɓe ba amma yanzu mun canza ba mu ɗin nan da da kuke gani ba ne yanzu wasu sabi ne fil saboda haka ku zaɓe mu za mu yi muku a kaza da kaza da kaza kuma kaza da kaza da ita jama'iyya da take mulki yanzu da ta gaza yi muku mu din in mun zo muka hau kan gwamnati mun yi alkawarin za mu canza Akwai rahotanni da dama da ke nuna cewa a kasashe masu tasowa irin su Najeriya, wacce demokuraɗiyyar su bata yi karfi ba, akwai waɗanda suke kallon adawa tamkar gubace a siyasa. Malam El Sadiq ya ce canja sheka domin fargabar tsayawa a ɓangaren adawa ba dabara ba ce. Kamata ya yi mutum ya tsaya a jam'iyyarsa domin a daidaita al'amura ga misalin da ya bayar. Gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso a jam'iyyar PDP aka zaɓe shi gwamna shekara ta dubu biyu da uku. a dubu ɗaya da tara da casa'in da tara da ya yi shekara hudu a dubu biyu da uku bayan ya yi yunkurin ya koma kan kujerarsa ta gwamnan jihar kano mutanen jihar kano suka ga cewa gwamnatinsa ba ta yi musu abin da suke so ba suka sake shi suka zaɓi wani ɗan takara a ƙarƙashin jam'iyyar apc a anpp a lokacin bayan shekaru takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya rabiu musa kwankwaso ya dawo a jama'iyar wannan ita jama'iyar pdp din ya ce wa mutanen kano to ni din nan da da kuka kayar yanzu na canza alkawuran da da ne muku ban cika alkawuran kaza da kaza ba to amma yanzu waɗanda suke kan garagan mulkin sun gaza a wuri kaza da kaza da kaza ni kuma in kuka zaɓe ni zan gyara muku kaza da kaza da kaza da kaza. Shi kuma a nashi ɓangaren sanata Ahmed Ibrahim Lawal wanda ke wakiltar mazaɓar yobe ta arewa a ƙarƙashin jam'iyyar apc cewa yi yadda muka yi adawa ta shekara goma sha shida haka nan kuma yan jam'iyyar pdp yanzu sun samu aiki ne amma aikin wannan karan ba na gwamnati wani aiki ne na adawa kuma yana da kyau a ce akwai yan adawa ah, amma ban ci cewa don mutum ya nuna adawarsa ah, in dai ba wulakanci da cin mutunci yake son yawan mutane ba ni ban ga dalilin sa za a bar mutum don ya nuna adawarsa wato tana da muhimmanci kenan a tsarin demokuraɗiyya ita adawa hakika hakika adawa tana da muhimmanci kuma tana ba gwamnati da ke ci wato damar ta dinga ganin kurakuranta ko a dinga cewa ba a yi kaza daidai ba ita gwamnati ta gyare-gyare ta tabbatar da suwa a ne kuma su kasance har kullum suna kan digadigan saboda su yi abin da ya dace. To kowace irin adawa jam'iyyar ta PDP za ta yi da zarar an kafa sabuwar gwamnati? A wata hira da ya yi da Aliyu Mustapha Sokoto, tsohon gwamnan jihar plateau fidelis tabgun wanda ɗan jam'iyyar ta pdp ne ya ce akwai buƙatar pdp ta sake lale kafin ta tantance irin adawar da za ta yi kuma ya gargaɗin cewa har yanzu pdp na nan da ƙarfinta. to za ta <laughs> ka san ko jami'an adawa yanzu na yanzu dai haka nan sai dole sai an koma eh, ruga an ja sake gyara kuma mm. domin ya riga an fasa pdp ya riga ya rurrushe da yawa wanda ke mutane suke rike da pdp yanzu nan da yawan su ba san asalin masomin pdp ba dole ne ta koyi zaman ita mata zauna a dawa kamar yadda wasu da suna taya cikin shekaru goma sha shidan da aka yi nan ita mata zauna a dawa amma yanzu mai ta koyi darasi cewa fahim kana cikin mulki ba kai mai mulki ba jama'a ne mai mulki mai ba da mulki ba ka yin daidai za su ce maka ka fita a kawo To yanzu Mr. Tagun za ku ɗauki wasu matakai na gyara PDP tun da dai kun san abin da ya faru a cikinta. Dole ne za a yi wannan, da ikon Allah za a yi wannan. Za ki gyara. Da me da me za ku gyara yanzu? Yanzu dai Jonathan zai tafi abin shi, so Jonathan baya nan, me za ku fara da shi? <laughs> To shi ne shi ne shugaban party ya kamar yadda aka sa shi ne shugaban party iya yadda party da ya kawo shi power ta ya kawo shi eh, ya rushe hakan nan to. Ba na ganin abin da ya kamata shi ne kamar in tun da ya handing over ma Buhari zai koma kira mutane pdp da mai muka nan da bije daidai ba ku zo mu gyara abin da kamata yake nan. ya kake ganin mutanen da ke ta tururuwa suna shiga apc suna barin pdp din nan. no no no ni ban yadda da wannan ba wannan ba zai taimaki kowa ba wannan yan ni ne na gani amma yadda yan cirani ne ne ban yarda da wannan ba. ba don fatin ka baya yin kyau sai ka gudu ka bari ba zo a wajen a gyara da gobe Akwai uh, nawa policy kenan. Mm, uh, akwai masu ganin cewa kamar yanzu Najeriya baki ɗaya ta zama jam'iyya ƙasa ɗaya mai jam'iyya guda tana kusan ko ina APC ake yi ya kake ganin wannan. Zai yi wannan ba ka san fa maganan PDP PDP na da karfi har yanzu. Abin da ya faru wato su shugabannin da suka fata abin. Amma sai sannan a ƙasa in aka farfado yanzu nan ya kamata da ke gwamnati da ke adawa. da a samu abin da ana cikin in gwamnati ba ta yin daidai ana gaya musu in gwamnati ba ta yin daidai ana gaya musu amma samu fata da daya ba zai taimake mu ba to hakan ne dai ya sa malam el sadiq wanda ya mana sharhi a baya yayi wannan gargadin canjin jam'iyya a zo a duru a wuri guda a cikin jam'iyya daya karshen karshe in aka bar shi ya ci gaba haka to rudanin da za a shigo a shi cikin jam'iyyar yana da yawa idan jam'iyyar pdp nan suna ganin dan sun sha kaye sun faɗi ne saboda sun gaza sun kasa cika alƙawari wa mutane ni shawarar da nake so in ba su kamata ya yi ko su fice daga cikin jama'iyyar su je su yi wata sabuwa ko kuma su yi su a cikin jama'iyyar pdp su yi kokarin yi wa jam'iyyar tasu wankan tsarki shi idan zaɓe mai zuwa ya zo sai su fito da hajjar su su yaɗa ba mu bukatan a ce muna da jama'iyya guda ɗaya a ƙasa domin yin hakan ba alheri ne ga al'umma dole ya kasance an samu jama'iyyu kamar guda biyu duk ƙasashen da suka ci gaba a harkar siyasa a duniya za ka samu suna da jama'iyyu da yawa amma muhimman jam'iyyun guda biyu ne misali a amurka jam'iyyar republican da jam'iyyar democrat idan wannan jam'iyyar ba ita take mulki ba tana adawa to lalle wancan ita take har sai da cewa akwai wasu kananan jam'iyyu da ake yin su watakila saboda wasu suna so su nemi takarar ko majalisa ko gwamnonin jazu za su tsaya nan amma dai jam'iyya da take kafa gwamnati a matakin tarayya ko democrat ko republican idan ka je ingila su ma jam'iyyun nasu muhimmai guda biyu ne ko labour party ne ko conservative yana da wahala a ce an samu wasu jam'iyya karama kamar liberal democrat ta suka gwamnati ba tare da wasu guda biyu ba a kasashe kamar su faransa zamu da kasashen duniya da dama ina so in an samu najeriya da suke da jama'iyyun masu kai guda biyu a ce ko jama'iyyar apc ce da kuma ko ma wace ce in pdp ce in abga ce in ma wace ce akwai jam'iyyar da idan a jam'iyyar apc ta shekara hudu ba su ci alkawuran da wa mutane ba mutane da suna da zaɓin da za su je su shiga wata jam'iyya su kayar da apc To masu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na demokradiyya a yau. Sai kuma a mako mai zuwa inda sahaba imam wato ainihin madugun shirin zai kawo muku wani sabon maudu'i. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taimaka wajen haɗa shirin. ni mahmud lalo ne ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc So a gaida Mahmud Lalo ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. To sahabu sojojin Najeriya sun kubutar da wasu 'yan mata ɗari biyu da mata da uku a jiya talata, to amma har yanzu ba a tabbatar ko wasu daga cikin waɗanda aka kubutar ɗin ɗalibai 'yan matan nan ne da aka sace su shekara guda da ta gabata ba. Ana gab da fara muhawara a kotun kolin Amurka da ke birnin Washington kan ko 'yan luwaɗi da maɗigo da hurumi na wato yin aure a faɗin ƙasar. yayin da ake ci gaba da kawo bayanai da ke saba ma juna har ma an samu rarrabuwar kawuna tsakanin alkalan kotun shugaban amurka barack obama da firaministan japan shinzo abe jiya talata sun yi alkawarin kammala cimma yarjejeniyar cinikayya ta kasashen yankin pacific duk wada adawar da yarjejeniyar ke fuskanta daga kasashen biyu kamar yadda shugaban na amurka ya faɗa Na san cewa siyasar da ke tattare da cinikayya na iya zama zafaffa a ƙasashen namu, a cewar Obama, a wani taron manema labarai a fadar White House bayan ganawar sirri da shugabannin biyu suka yi. To madalla a gaishe ka da haka Allah ka kama karshen shirin a wannan safiyar sai kuma can da hantsi da ikon Allah ku sake jinmu da wani sabon shiri. Kamun mu sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Alhaji Ibrahim Mai Aguyu da Alhaji Manu shalen da Abdulkadir shalen bisa rasuwar dan uwansu Alhaji Abdullahi Mai Abba Numan. muna kuma ta'aziyya ga hajiya fatu malam arabiya gombe wacce aka fi sani da babba saboda rasuwar ɗanta mahamudu wadda aka fi sani da malam arabiya liman na gombe allah ya ji kansu da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu madadin abokin aiki abokan aiki na duka musamman ibrahim ka almasi garba da cuba hero dodo ne da ya kula da ɗakin gabatar da shirye mu da injiniya jim haman da ya rika masa a nan ne sahabo imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.